أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci gaba da karatun wannan littafi na muntakhabul ahkam wanda a sheikh hassan muhammad fayyad hussein al'amili ya tattara wasu fatawoyi na said ali al-husaini dama sharif ba mu gushe ba muna bayanin ɗahara da najasa inda muka zo batu akan mani, inda shine matsala ta goma sha takwas mala yake cewa almas'alatu na ashar mas'ala ta goma sha takwas Mani maniyul insani najisun wato ainihin mani na mutum ɗan adam kenan na jasa ne baya halatta ci sannan kuma baya halatta sha najasa ne kuma yake cewa ba ma iya kasancewarsa najasa ba a'a wa ivala qa ma ma'a musriyati yunajjisuhu ko yunjisuhu wato ainihin ivala qa idan ya zamanto tumani ya taba wani abu ya haɗu da shi ya shafe shi manin dan adam ma'arudubati tare da danshi almusriyati wato danshi da yake iya goga abu ya shafe shi yunajjisuhu zai najasta shi shi ma wannan abin in ya zamanto duk abin mani ya taba tufafi ya zamanto manin nan ya bata shi ya shafe shi tare da danshi danshin manin nan ya koma jikin abin da ya taba to na abin shi ma ya najastu المسألة التاسعة عشر matsala ta goma sha tara yake cewa al'ahwatu wujuban wato ihtiyadi wanda yake wajibi najasatul mani min kulli hayawanin lahu nafsu sa'ila wato najastuwar ainihin mani wato nani najasa ne mani min kulli hayawan na kowace iriyar dabba lahu nafsu sa'ila wacce dabban nan ta kasance tana da wato ainihin nafsu sa'ila shine muka ce idan aka yanka ta jininta yana fita da ƙarfi yana tunkuɗuwa yana ainihin kwarara yana shekuwa to wannan dabbar duk dabbar da aka yanka ta jininta yake fita da ƙarfi to maninta na jasa ne kamar rago misali da sauransu alkalbu wal khinziru albariyan sai kuma ya tsallaka batu akan wato kare da kuma alade wanda suke na ƙasa wato kamar yadda muka sani cewa a baya mun faɗa kare akwai karar ruwa akwai wanda kuma ba karar ruwa ba shine albari akwai kuma alade na ruwa akwai kuma alade wanda ba na ruwa ba shine akwai alkalbul bari akwai alkalbul bahari akwai kuma alkhinzirul bari akwai kuma alkhinzirul bahari akwai alkinzirul bari to mala yake cewa almas'alatul eh, ishirin malai ke cewa mas'ala ta ishirin tamamu badanil kalbi dukkanin jikin kare gundarin jikin kare ga baki ɗayansa wal khinzirul bariyaini da ma alade wanda suke albariyaini ba na ruwa ba wanda suke ainihin kan ƙasa da muke ganin su wannan suke rayuwa ba a cikin ruwa ba najisun najasa ne da alade da kare komai nasu gashin su farcen su su komai na jikin kare najasa ne shi sa ake cewa kare ainihin najasa da shi da alade ainun najasa min duni farqin ba tare da bambanci ba a cikin najasan nan tashi bainal ajza'i allati tahillu hal hayatu wa ghayruha sawa'un wato bangarori ne allati tahillu hal hayatu wacce rayuwa take kasancewa a cikin sa wato muka kamar da bayan mun faɗi wannan matsala kamar naman jikinsa najasa ne wa gaira da waninsa kamar me wajaba la tahullu al hayat kamar gashin su ko farcen su bi khilafil kalbi bi khilafil kalbi wal khinzir al ma'iyaini sabanin kare da kuma alade wanda suke na ruwa aladen ruwa ba najasa bane haka karar ruwa ba najasa bane fa innahuma tahirani waɗannan guda biyun tahirani dukkaninsu masu tsarki ne ba najasa bane domin kuwa duk abin da yake ruwa ainihin mai tsarki ne sai dai ba duk abin da yake ruwa ake ci ba in ba kifi ba shi ma kifin ba kowane kifi ake ci ba da yawa suna fahimta cewa aka ce wannan abin mai tsarki ne to ya halatta a ci a'a ba duk abin da yake mai tsarki bane kuma ya halatta a ci shi abin da akwai abin da mai tsarki ne ba na ba bane amma kuma ba a ci to haka duk abin da yake ruwa in an ce mai tsarki ne to ba ana nufin kuma duk abin da yake ruwa ana ci ba da haka wannan karar ruwa da aladar ruwa ko da ba na jasa ba ne sai dai cinsu su baya halatta sai ke cewa almuskirat sai abu abubuwan da su ma na jasa ne waɗanda abubuwan kayan maye wani iri sai ke cewa almas'alatul wahidat wal ishirun wato mas'ala ta 21 yake cewa alhamru da giya وكل ما كان من أقسام الكهول المسكرة المائعة بالعصالة فهو نجس على الأحوط wato alhamru giya wa kullu ma kana min aqsamil kuhul da duk abin da ya kasance daga cikin wato rabe-rabe na kuhul wato alkahol wanda suke almuskira masu bugarwa da samaye alma'a wanda asalinsu masu ruwa-ruwa ne bil wato asalinsu liquid ne bil asala wato asalin su fa huwa najisun wato ainihin najasa ne alal ahwat a bisa ihtiyabi na'am yake cewa e madatul kuhuli bayan ya faɗa maka cewa giya da dukkan nau'i na alkohol da suke bugawa wanda asalin su masu ruwa ruwa ne ba da skararru ba yake cewa waɗannan najasa ne sai yake cewa na'am e eh, madatul kuhuli wato ainihin sinadari na alkohol almaujuda waje ake sakawa fi ba'adil a cikin sashin wasu turarurruka akan yi turare a sa wannan sinadari na alkoholi awul ma'akulat ko wasu abubuwan ci ake iya dan saka wannan sinadarin awul mashrubat ko kuma abubuwan sha fahabihi waɗannan abubuwan duk da kamar turare da ake sa masa nauyi na alkoholik idan lam ya'lam kaunaha bil asala idan ya zama to ba a san cewa wannan abarar asalin su ma'a ba ce wato ainihin an su a turare ka a cikin wato ainihin sinadaran da aka yi turaren akwai alcoholic sai dai baka san cewa kasancewarsa a asalin alcoholic ɗin da aka sa ta asalin sa wato ainihin ma'a ne ba wato ainihin mai ruwa ruwa ne ko daskararre baka sani ba wanda aka sa asali yake cewa walam takun muskira kuma ba sa bugawa fa hiya mahkumatun bi tahara to shi ita ma za a yi masu hukunci da ainihin tsarki wannan turaren ba za a ce na jasa ba ne in ka sa shi a jikinka in dai baka san waɗannan abubuwan da ya faɗa na kasancewarsa baka sanya asalin alcoholic din yake ba sannan kuma baya bugawa haka shi ma abincin da aka saka alcoholic wato sinadarin wannan alcoholic kamar abinci ko abin sha da ya zama akwai wannan sinadarin na alcohol idan ya zama to cewa baya bugawa sannan kuma baka san asalinsa ruwa bane ko ba ruwa bane shi ma wato ainihin mai ruwa ruwa ne ko ba mai ruwa ruwa bane shi ma zai zamanto cewa ba najasa bane ba kuma za a yi mai hukunci da ɗahara da tsarki almas'alatu thaniyatu wal 20 mas'ala ta 22 al'asiru inabi wato ainihin abin sha wato da aka matso na inabi kamar yadda ake matsa abin sha a yi kamar juice abin da ake cewa to wannan al'asirul inabi wato ainihin abin sha da aka matso shi na inabi matsatsan inabi kenan al'asirul inabi matsatsan inabi allazi yaghli bin nari wanda ake tafasa shi da wuta a dora shi a wuta walam yadhhab thulathahu tahir in dai sulisinsa bai tafi ba bayan an sa mai wuta saboda tsabar da ruwa da yake akwai matakin da in ya kai wannan matsatsan inabin yake zama yana bugawa ya zama hukun ya zama kamar shi ma ya zama kamar giya ne yana bugawa yana sa maye to in dai zaman to cewa sanda ake dafa shi din nan thulusin sa bai tafi ba to a nan gurin mai tsarki ne ba najasa ba ne walakin yuhramu shurbu sai dai cewa duk da haka haramun ne shan sa saboda wannan dafawar da aka yi kai wannan matakin na tafasa har ko da sulusin sa bai tafi ba wani bangare ne ya tafi to ba za a ce shansa zai zamanto haramun amma kuma ba na jasa bane. amma idan ya zama sun sulafa wato sa ya tafi to a nan gurin zai zama to cewa haramun ne sha sannan kuma najasa ne domin zai bugar ya zama muskir yake cewa wa hakazal halu haka nan halin yake bin nisbati li asiri tamri wato ya zama to shi ma asir wato abin sha da ko matsatsan dabino da aka matso shi shi ma aka yi wannan asir din wa tufah wa ko kuma asir tufah shi ma da aka matsa tufa wannan ruwan nata shi ma aka dafa shi ko da sa bai tafi ba shi ma wannan ne hukuncinsa fi ma idza ghala wa nash idan ya zamanto cewa ya wannan ya kai wannan yayi boiling din nan ya dawu ya dawu ya dawu ya dahu ya kuma ainihin yi ƙasa to a wannan hali shi ma hukuncinsa haramun ne sha amma kuma ba najasa bane ma walam yadhhab thulathahu in kuma ya zamanto sa? bai tafi ba Dan haka a wannan matsala abin da yake so ya ce mana wato ainihin asir wato matsatsan inabi ko kuma matsatsan da aka dabino ko kuma tufa waɗannan abubuwan aka matso ruwansu da ake yi ko kuma aka matso su kamar yadda ake yin wasu suna yin giya da ana iya yin giya da su ko kuma abin da yake bugawa ko aka tafasa shi lokacin da ake tafasa shi ake tafasa shi yana kai a wani mataki da zai bugar to in ya san sanda ake tafasa shi ne yana raguwa in dai zamanto thulusinsa bai tafi ba to mai tsarki ne amma kuma haramun ne sha in kuma sulusun sai tafi ya zama najasa sannan kuma haramun ne sha waɗannan abubuwan shine abin da yake so ya ce a wannan matsala ta 22 sai yake cewa alkafir wato ainihin a ainihin kafiri shi ma zai zo ya bayani akan kafiri sai yake cewa alkafiru shi ma kafiri a baya mun faɗa kafiri najasa ne kamar yadda muka faɗa a baya cewa wato ainihin daga cikin najasat abubuwan da suke kafirai akwai kafiran da ba ahalul kitaba ba yahudawa ba nasara ba majusawa ne da maguzawa ne da sauransu a waɗannan duk kafirin da ba ahalul kitaba ba najasa ne kuma cewa kafiri ya rabu gida biyu kamar yadda muka sani akwai alkafirul milli wanda akwai kuma alkafirul asli akwai wanda afwan akwai kafirin da kafirin asali kafiri ne shi akwai kuma wanda ya to cewa a'a ba haifarsa aka yi a kafirci ba ya shiga kafirci ne to sai ke cewa almas'alatu thaniyatu wal 20 ko athalithatu wal 20 mas'ala ta 23 man ankara tauhida duk wanda ya musa tauhidi yayi inkari na tauhidi awun nubuwata ko ya musanta annabta aw amin min daruriyati dini ko wani abu daga cikin daruriyati dini kamar sallah misali kamar azumi darura ne addinin musulunci azumi da sallah to duk wanda ya masa waɗannan abubuwan fi ma idza stalzama inkaru in inkarul mursil yake cewa idan ya zamanto cewa inkar musun nan da yayi yana janyo inkaral mursil wato musanta manzo ko annabi awu risala ko kuma a ainihin saƙon da annabin ya zo da shi fa huwa kafirun to wannan kafiri ne wa mahkumun bin najasa kuma za a mai hukunci da najasa yake wato abin da yake so ya ce ainihin kafiri duk wanda ya musa ko musulmi ya musa tauhidi ɗayan ta Allah ya haɗa ya tara Allah da abokin tarayya tare da sanin mulazama da sharaɗai ko kuma annabta ya musanta annabta ya ce shi musulmi ne amma ya musanta annabta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi Muhammad ko kuma da lura daga cikin zaruriyat kamar sallah ba ya daina sallah ba wasu da yawa suka dauka daina sallah ba shi yake nuna musa sallah ko wanda baya sallah amma baya musa sallah za a ce wannan ya saba wa Allah ne ba wani mujarradin mutum ya daina sallah ne zama kafiri ba ya aikata sabo babba in ya bar sallah tariku sala amma kuma ba kowane tariku sala ne yake musanta ainihin sallah akwai wanda ya san sallah eh abin da yake ba daidai bane na jin yin sallah kuma ya san sallah wajibi ce larura ce addinin musulunci amma ba musawa yake ba wannan ba a ce kafiri bane a wanda yake musanta ya ce ya musanta sallah bayan ya san zarura ce daga cikin zaruriyat na addini ko annabta to wannan shi hukuncin sa huwa kafir kafiri ne wa mahkumun bin najasa kuma najasa ne sai yake cewa na'am e eh, ahalul kitabi kaga ahalul kitabi kamar yahuda da nasarawa na bi taharati zatan su a zatinsu a zatinsu ba a ma'anarsu ba a zatinsu za a musu hukunci da najasa amma dai duk kafuri najasa ne a ma'ana amma yana so yana so ce wannan hukuncin ba zai shafe su na cewa su najasa ne ba ahalul kitab sai ke cewa kaifiyatu kaifiyatu tanajjusil ashiya'in dahira yake cewa yadda abubuwa masu tsarki suke najastuwa abu wanda shi yanzu ba yana magana akan eh, mun gama yanzu batu akan abubuwan da suke wato ainihin a masu najasa a'a yanzu zai yi magana akan wato abinda shi ba mai najasa bane sai daga baya zama mai najasa saboda shafarsa to saya yake zama abu yake na jastuwa shine kawai kaifiyar tanajjusil ashiya'i ɗahira wato yadda abubuwa masu tsarki suke na jastuwa sai ke cewa al-mas'alatu rabi'atu wal 20 mas'ala ta 24 ya al-jismu ɗahir wato jiki abu mai tsarki yana najastuwa idza laqa shay'an jisman najisan ma'a rudubatil musriya wato idan ya zamanto cewa abu mai tsarki ne sai shi an sai ya taɓa wani abu wanda shi wannan abin da ya taɓa mai najasa ne ma a ruɗu tare da dan shi wanda yake mai ainihin wucewa mai shafa da tsallakawa to wannan za a ce najasa ne amma dan abu ya taɓa abu mai najasa ne a bushe yake babu dan shi a jikinsa ko ya taɓa wani abu wancan abin ba zai najasu ba amma in ya zama abu mai najasa ne tare da dan shi a jikinsa ba busasshen najasa ba to duk abin da ya taba ya goge shi wannan najasar da take jikinsa shi ma zai najasta shi ko da mai tsarki ne kuwa me arduwatul musriya sai yake cewa wahiyar lati ita ce wato danshin nan allati tantaqilu bi yin mahsus wato ta yadda za a iya taɓa shi a ji shi mahsus a dosane shi ka goga kenan shine nahwin mahsus goga kenan min al jismi wato a jikin da yake ɗanye ne ila al jismi zuwa ga wani jiki inda mulamasati ahdihim al-akhar yayin da ɗayansu ya taɓa ɗaya wato idan ya zamanto cewa ainihin akwai jiki jiki da jiki inda ya zama jikin farko akwai najasa a jikinsa sannan kuma najasan nan musriya ce menene musriya ne ya zamanto da an taɓa za a goge ta a hannuka ka ji ka gogi wannan najasa to daga sanda wannan ya taɓa wani mai tsarki to shi ma ɗayan ya to amma in zama a bushe yake akwai tabbas ga najasa na san wannan abin mai najasa ne ko jini misali ya bushe amma na taba shi ba zan goge jinin ba to a wannan halin ko da wannan jinin ya gogi ko da wannan ya gogi wani misali tufafi wanda shi ba mai najasa bane ba a wannan halin ainihin ba zai zamanto cewa ya najastu ba shi ɗayan dole kafin ya to wani abu ya goga wani abu najasa dole ya zama wanda za a zai goga ɗin ya zamanto akwai danshi a jikinsa wannan danshin ba busasshe ba kenan kuma an taba za a iya goga to daga wannan lokacin duk abin da ya taba zai shafa inda wancan din ya gogi wannan ainihin a ruɗuba wato jikewa ko danshi na najasa shine abin da yake magana sai ke ci almas'alatul khamisat wal 20 insha Allah ci gaban wannan karatu za mu dora daga mas'ala ta 25 وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين